أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا مسلمين muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai mai iko da kudura da irada da ya karɓa mana kyawawan ayyukanmu na alkhairi ya gafarta mana kurakuranmu da zunubanmu da takaitawanmu ya kara mana imani da himma da ikhlasi da kuma rufa mana asiri duk inda muka shiga muka fito duniya da lahira kamar yadda muke roƙon Allah subhanahu ta'ala ya azurta mu da kyakkyawan ƙarshe idan ajalinmu ya zo innahu waliyu zalika wal qadiru alai alhamdulillahi Allah subhanahu ta'ala ya nuna mana yau sha hudu ga wannan wata a sha uku ga wannan wata mai albarka na ramadanan shekara ta 1443 hijiriya muna nan dai a suratun nahali suran nan wanda aka raɗawa suna da ƙudan zuma a nahal za mu tashi a ayata ta 72 da izinin Allah subhanahu wa ta'ala bismillah malam a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيب الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون فلا تدربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم la ta'lamun na'am تعلمون ayoyi na yau su ma ci gaba ne daga ayoyin da Allah maɗaukakin sarki ya faro nuna mana ƙudurarsa da ikonsa da iyawansa wanda idan aka yi la'akari da su aka duba su da idon basira a natse a hankalce to za a ga a cikin su fa akwai ayoyi da suke tabbatar da mai wannan aikin fashi ya cancanta a bauta ba kawai wanda ya wannan abun shi ya fi cancanta a bautatawa sama da kowa daga cikinsu Allah ya ce wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwajan daga cikin ikon Allah da kuduran Allah shi Allah ɗin ya sanya muku ya halitta muku min anfusikum daga jinsinku nau'inku na ɗan adam nau'inku na mutane Allah ya halitta muku azwajan mataye Allah ya halitta muku mataye bai yi maza wata halitta mata wata halitta daban ba a'a misali ya yi maza 'yan adam mata kuma daga jinsin aljanu ko mazan 'yan adam mata kuma daga jinsin dabbobi a'a yanda ya yi ku ko maza a jinsin 'yan adam to haka nan ma ya halitta muku matanku su ma daga jinsin 'yan adam daga kuɗin ku da halittanku da ɗabi'unku da komai naku iri ɗaya komai naku iri ɗaya sannan kuma waje lakum min azwajikum sannan waɗansu malami suka ce daga ku mazan ma aka ciro ma mata daga jikinku aka ciro mata asalin jikin annabi adam aka ciro haƙarƙari na hagu na can sama wanda ya fi kowanne lankwashewa to daga shi aka ciro sai aka halicci hawa'u ita matan annabi adam to a origin asalin an ciro mace ne daga jikin 'yan adam shi namiji kenan to idan kaga eh, ƙasusuwan haƙarƙarin mutum na dama goma ne na hagu ma goma ne to na hagun wanda yake can saman wajen hammata shi ya fi lankwasa ya fi lankwashewa to shi aka cire out of haƙarƙari ashirin dama goma hagu goma guda ɗaya aka ɓallo aka cire aka halicci mace so idan ka auna ɗan wannan ɗan ƙashin da gangan jikin ɗan adam wanne ya fi girma gangan jikin ɗan adam shi ya fi girma a ce an ɓallo wannan ɗan haƙarƙarin kawai a ajiye shi a gefe da shi da gangan jikin ai gangan jikin ya fi girma to ba shi gangan jikin shine jikin ɗan adam namiji duk inda ɗan adam yake idan ba a maida ɗan wannan ɓallallen ƙashin da aka cire a mai da shi a gurbinsa ba ɗan adam duk inda yake yana jin shi incomplete bai cika ba akwai abin da ya rage shi shine wannan ɗan ƙashin sai an mai da shi an manna shi namiji zai zamanto menene cikakke zai zamanto complete ita ma mace da aka halicce ta da wannan ƙashin da aka zare aka ajiye ita ma za ta ji ta tana cikin naƙasa sai an mai da ita back to origin ɗinta sai an manna ta inda ta fito ta haɗe da 'yan uwanta nan ne ita ma za ta ji lalle ta samu kamala yanzu to kaga ita tana jin ba za ta iya rayuwa ba sai an mai da ita inda aka ɓallo ta shi ma namiji yana jin shi ba zai iya rayuwa ba sai an maido mata masa ɗan wannan ɗan abin da aka ɓallo daga jikinsa ya zamanto cikakke to kaga ashe kowa yana bukatan wa kowa yana bukatan kowa kowa yana jinsa baya cikin kamala da cika sai an haɗu da juna to kaga wannan wata irin rahama ce ɗan adam ba zai rayu ba sai da mace ita ma macen ba za ta rayu ba sai da namiji amma kasancewa namijin shine jikin shi ya fi girma ita ɗan kaɗan ne aka ɓallo to kaga ita ce mai rauni da'iman ita ce mai rauni in an manna ta a nan kaga ai namijin ne ke saba ta shi ke goya ta shi ke ɗauke ta domin shi ne gangan jikin shi ne ya fi yawa to duk inda mace take namiji ne ke mata komai shi ne yake mata komai ita wani ɗan ɓangare ne ɗan ɓantare ne haka aka ɓantaro aka yi ta dole sai an maida ta gurbe kafin ta ji lallai ta cika to shi yasa kake gan mace komai nata namiji ne ke jagora shine Allah ce wallahu ja'ala lakum Allah ya halitta muku ku mazaje min anfusikum daga kanku daga jikinku daga necinku daga danginku da nau'inku na dan adam Allah ya halitta muku azwajan mata waje lakum min azwajikum sannan kuma daga matan nan da Allah ya halitta muku ta hanyar mu'amala ta auratayya da hayayyafa Allah maɗaukakin sarki ya fito ya ta taɓuɓɓugo da bani na ƙyaƙya daga waɗannan matan domin su ne masu haihuwa su ne masu haihuwa daga nan Allah ya jikinsu su matan Allah ya fito muku da ƙyaƙya eh, wa hafadatan da jikoki ƙyaƙya da jikoki duka daga jikin eh, mace suke fitowa shine Allah madaukakin sarki yace ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahidatin daga wannan nafsin wahidatun din khalaqa minha zawjaha ya halitta masa matansa daga wannan matan ne wa baffa minhuma rijalan kathiran wa nisaa maza da mata suka yi tabubbugowa daga jikinsu wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arhama inna allaha kana alaikum raqiba sannan bayan wannan kuma warazaqakum Allah ya zo ya muku wani arziki ma malam minat tayyibati na tsarkakan abubuwa daɗaɗan abubuwa na abinci daɗaɗan abubuwa na abinci daɗaɗan abubuwa na sawa daɗaɗan abubuwa da kuke mu'amala da su kamar su turare abinci mai daɗi lafiyayye sai ɗan adam sai ɗan adam galiban dabbobi idan ka duba irin su agwage kaji fa a kwata suke tura bakinsu suna ɗan haka farar in sun ji abin da ya dace su damka su haɗe kai su haɗe haka tar amma dan adam shine zaka ga ana digiri ana masters wajen ma dafa abincin shi har phd ma har phd ake ba da certificate kaga mutane suna ta'azirta ma malam har a samu managing director saboda tsaban menene shugaban masu girki a yi courses ga sunan abincin dan adam dan duk inda ka je ka sauka a hotel ko nisa he ka ga abincin da baka taba ci ba kawai kanshin shi na bugun ka kawai shi yasa manzo Allah ce in an hada farfeso a gida yana dan yawo kanshin a samma makwabta a yawaita me a yawaita ruwa a ka almanar <laughs> dai nan ake zagaye da abun nan akwai yan iftar anan ina fata an gane ko to zaka ga Allah ya azurta da 'yan adam da ɗan abubuwa kyawawa tsaftatattu ma malam to yanzu wanda ya yi irin wannan halittan wanda ya yi irin wannan halittan yanzu shi za a sake a kafurcewa a butulcewa a yi wa tawaye a juya masa baya sannan wa yu'minuna bil batili mutum ya rike ƙarya ya yi imani da karya ma malam gunkin da bai magana bai motsi bai motsawa bai sarauranka, bai jinka bai ganinka shi za ka runguma ka bar wanda ya maka wannan ni'iman afa bil batili yu'minuna yanzu da ƙarya ne mutane za su yi imani eh su rike shirme wai Allah wa bi ni'matillahi hum yakfurun da ni'imomin Allah da mai musu irin wannan ni'iman ne ya dace su kafurcewa su butulcewa shi Allah subhanahu wata'ala wannan ayi adalci in ji Allah eh, ni na halitta muku mata da kuke tinkaho da su ni na halitta muku su rayuwanku tana kyau ni na halitta muku daɗaɗan abincin da kuke ci amma ni ya dace a sake a rike karya in ji Allah kawai a ce wai shine ba a bautawa wa ya duna min lahi sai ka ga mushirkai ma malan iri waɗannan kafiran da mushirkan suna bauta ma wani Allah gumaka da ‘yan adam wani ya rike wannan wani ya rike wannan wanda waɗannan ababen da suke bautawa ɗin la yamlikuna rizqan ba sa mallaka musu wani arziki ba sa iya saukar musu da ruwan sama eh shine la yamlikuna lahum rizqan minas sama'i ba sa iya mallaka musu wani arziki daga sama ba sa iya saukar da ruwan sama ba sa iya saukar da iskan da kuke sheka oxygen ku rayu a kai ba sa iyawa su waɗannan gumakan wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun haka Allah ya ce ko Allah ya ce arzikinku yana zuwa muku daga sama ne wa matu aduna da duk wani abin da Allah yake alkawaranta muku daga sama yake zuwa to su waɗannan ba sa iya mallaka muku komai daga sama ba sa iya saukar muku da igon ruwa ba sa iya turo muku iska daidai na minti ɗaya da za a sheka ba sa iyawa sannan wal ardi ba sa iya azurta ku ta ƙasa eh, su fidda tsirrai ku yi noma su fidda shi ku sa koyan gero guda ɗaya ku shuka ya fidda muku zangarniya ku sa ƙwayan masara guda ɗaya ya fidda muku karan masara mai goyo uku ma goyo uku ƙwaya ɗaya ka shuka Allah ce ni nike fidda daga wannan ƙwayan in fidda karan masaran in fidda totuwa in fidda ganye sannan in zo in baka ninkin ba ninkin wannan ƙwayan masaran a jikin totuwa lullube ta da bawo. a yi koma da komai in ji Allah duk ni nike wannan in ji Allah haka nan in ka shuka shinkafa gero duk abin da kake shuka ni nike yi in ji Allah subhanahu ta'ala to Allah ya ce waɗancan gumakan da suka riƙe fa ba sa iya shay'an wani abu daga cikin waɗannan abubuwa na halittan Allah subhanahu ta'ala kai Allah ce wala yastati'un ba za su ma iyan bane kawai ko an yi attempting ba za a ma iya ba ba su yi ba kuma ba za su iya ba in ji Allah subhanahu wa ta'ala ba za su iya ba ina fata an gane ko to ku duba yadda Allah yana nuna fa rashin adalcin dan adam rashin adalci rashin adalci shi ake kira zalunci to rashin adalci irin na shirka ga wanda ya maka Allah ya halicce ta maka komai ka bashi ka rike wani abin bauta daban shi yasa iya ce inna shirka la zulmun azim a cikin dukkan zalunci da ake yi babu wanda ya kai irin wanda ake mun inji Allah girma ummaka gata ummaka komai ka jefar da ni ka juya mun baya ka yi butulci ka riko wani abu daban wanda baya maka wanda baya maka Allah ce to fala tadribu lillahi al-amsala ku daina buga misali da Allah ku daina buga misali da Allah shi Allah laisa ka mithlihi shay'un wa huwa samiul basir shi Allah babu wani abin da zaka kamanta shi da Allah subhanahu wata'ala babu saboda haka in ka zo buga misali karka buga misali da Allah ai ka ce yanda Allah yake kaza yanda gumakanmu ke kaza su ma Allah yana kaza ko gumakanmu suna kaza kaza ka ɗauko wani abu shi ma ka kwatanta shi ka ce wannan abun is equal to Allah Yadda kake bauta ma gunkin nan ka ce shi ma kaman Allah yake ai yana maka kaza yana maka kaza yana maka kaza Allah ya hana wannan ya ce wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah amma wallazina amanu ashaddu hubban lillah ya ce daga cikin mutane akwai masu rike ababen bautan sunna mutum wani sa'i ya rike shehin shi ya rike wani shi ya rike dan tsubbu ya rike boka ya rike mai bugun kasa ka sami ya mai da shi tamkar Allah kawai yana daidaita shi da Allah ya mai da shi kishiya ga Allah yuhibbunahum he ka samu suna tsananin son su ka hubbillahi yadda ake son Allah amma Allah ya ce wallazina amanu asalin mumunai masu lafiyayyen imani masu ingantaccen imani masu cikakken imani a shaddu hubban lillah su suka fi nuna tsananin soyayya ga Allah subhanahu wa ta'ala su suka fi nuna tsananin soyayya ga Allah subhanahu wa ta'ala to ku daina kwatanta wani abu da Allah ku ce shi ma zai muku kaza irin yanda Allah mai yake yi shi ma zai azurta ku irin yanda Allah yake azurtawa shi ma ai yana jinka in kana magana gunkin na yana jinka yanda kake jin Allah kaga mutum ya je kabari kabari na wani waiwali ne ko shehi ne ko menene yana ta kiran shi yana roƙon shi yana roƙon shi arziki ko ya je jikin gunki bai na kabarin nan bai taba ce maka na'am ba bai taba ba ko bai taba baka ba kai ne ma in kasan ta baje ka zo ka gyara ta kai ne mai taimakonsa kai ne magatan kabarin gunkin da ka sassaƙe ka aje kai ne ma ka yi shi ka sassaƙe shi inda ka ajiye shi ɗin ma in kura ta yawa ka zo ka abin nan na buga muku misali da faɗa ukraine ɗin nan na ga wani clip hmm? da aka sako mizar ana ragargaza garin ana masa ruwan bama-bamai mutanen garin suna gudu za su fita su ƙaura su koma wani garin suka ɗauko gunkinsu na yesu gunkinsu na bauta wanda suke cewa shi ne yesu sun saba shi auya shi ma maimakon shi zai saba su eh, ko ya wani iko kawai ya hana mizal ɗin rasha sauka suna gudu suna dakon shi suna karɓa karɓa sun gaji da dakon shi ina jin ma kafin su je inda za su je ɗin ma za su yadda shi su ce in sun je can ɗin za su yi wani to kaga irin na jahiliya kenan masu mulmula gunki da nakiya in yinwa ta yunwa ba abinci su cinye su sha ruwa su ce in Allah ya kai mu makka lafiya za mu yi wani kawai amma wannan ya zamo guziri ya zamo guziri ya kaga sai a jefa kyalle a fuskan shi a daure wai kar ya ga yanda ake babballa shi ai abun da kunya <laughs> Allah na haka na kallon ka kana kallon shi amma ya bal an balla hannu an ci wai ai abun da dan kunya gara a dan sa kai fuska eh haka za targa indiya nan lokacin corona wai waɗannan gumakan nasu ba su amfane su da komai ba haka suka yi ta fidda su suna faffasa su wai sun bar jama'ansu sun mutu da yawa don me yasa ba su kawo guduma ba rafi aka je aka yi ta loda su a trailer trailer ana zubar da su ko yana kallo a duniyan nan ni wannan kai da na kalli irin 'yan buda din nan da suka musulunta na ce Allah yawa korona albarka dama kirkirarriya ce ce kuma ta zamanto dalilin nuna asalin tauhidi domin ta nuna su waye gajiyayyu su waye kuma Allah mai rai alladhi la ya mutu la ya mutu eh, wanda yake rayayyen da baya mutuwa an nuna to shine Allah yake ce fala tadribu lillahi al-amsal kada ku yadda ku haɗa wani ku ce yana kama da Allah a komai la a bauta la a aiki la a rububiya la a uluhiya la a kuma sunayen Allah alasma'u asmau was sifat inna Allah ya alamu Allah ya san ya fi ku sani wa an la alamu ku ba ku san komai ba Allah ya fi ku sani shi Allah ahadun ne hayyun ne lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahadun na'am ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون وضرب الله مثل الرجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم ودنا آيوي مع سؤال بركة Allah ya buga mana misali clear example yanda za mu ƙara gane cewa duk wani abu fa abin bauta da abun shirka da ake haɗa Allah ba za su zama daidai da Allah ba fa babu wanda zai zama daidai da Allah tunda yace kar mu kamanta Allah da komai to hai Allah ya buga mana misalin da zai hana a kamanta shi da wani abu misalin da zai hana a daidaita shi da Allah ɗin. Allah ce daraballahu masalan Allah ya buga mana misali ƙarara abdan mamlukan mutum biyu ne wannan bawa ne mallakan wani slave wanda yake ƙarƙashin mallakan ubangidansa wannan kuma mutum ne mai yanci yana da freedom mai yanci yana da walwala kun ga wannan bawan da yake ƙarƙashin ubangidansa bai da movement sai da izinin sai da izinin ubangidanshi bai isa ya yi wani abu ba shi bawa ne mallakan wani ko nan da nan bai isa ya tafi ba bai isa ya yi wani aiki ba ba tare da izinin ubangidanshi ba kun ga shi a dabaibaye yake a dabaibaye yake an dabaibaye shi ƙarƙashin wani wannan kuma mai yanci ne yana da freedom komai zai iya yi ya yi tafiye-tafiyen shi ya yi harkan kasuwancin shi ya yi saye da sayarwa ya yi business ya yi sadaka ya yi kyauta ma wanda ya so amma bawa yanzu idan ya aiki ya tara kuɗi yana da iko ya ɗebo ya yi ma wani kyauta yana da iko ya yi walwala yana da iko ya ce zai je kasuwa zai yi tafiye-tafiye ya yi kasuwanci ba tare da izinin mai gidan shi ba kuma duk abin da ya samo din na waye ne na mai gidan shi ne to kaga shi a da baibaye ke kawai amma mai yanci shi yana da walwala ya yi kasuwancin shi matukan halal ne ya yi walwalan shi ya je nan ya je ya je nan ya je nan kuma yana da iko ya ɗebo daga dukiyan da ya nema da gumin kansa ya ba ma wannan kyauta ya ba ma wannan sadaka ya yi ma wannan ya yi kaza ya yi kaza babu wani wanda zai faɗa masa wani abu to shi ne Allah yake cewa shin wannan bawan da yake mallakan wani wanda la ƙadiru ala shay'in bai da right bai da iko ya yi wani abu Ya yi wani abu sai da izinin mai gidansa to shin wannan zai yi daidai da wannan mai yanci ne wanda yake fita ya nemi arziki ya nemi dukiya ya yi kasuwancin shi kuma ya ciyar yadda ya ga dama ya yi kyauta yadda ya ga dama ya yi sadaka yadda ya ga dama in ya ga dama ya yi ta da daddare ya ce ka zo bayan magariba ka same ni bayan isha in ya ga dama ya ce ka zo bayan azahar ka same ni da karfe goma duk lokacin da ya ga dama zai iya bada kyautan shi ya bada sadakan shi ina fata an gane ko in ya ga dama ya baka a ɓoye in ya ga dama ya bayar da ita a bayyane in tubdu sadaqati fa ni'imma hiya wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara'a fa huwa khairul lakum ina fata an gane ko duka to don Allah wannan mai yancin wanda yake da yancin nema da yancin walwala da yancin kasuwanci da yancin yayi da dukiyan shi yanda ya ga dama a lokacin da ya ga dama da safe ko da rana za su yi daidai da wancan takurarren bawa wanda bai da katabus bai da 'yancin kansa bai da ikon ya yi wani abu kudin da ya neman ma ya sha wahala ba nashi ba ne na mai gidan shi ne shin ana iya hada su daidai ya isa ya kyauta bawa bai isa ba to allah ce yanda ba za su yi daidai ba wancan wa marrazaqnahu ba nan zai daidai da wanda muka azurta shi daga gare mu rizkan hasanan arziki ta hanya mai kyau fa huwa yunfiqu minhu sirran wa jaharan yana cewa a bayyane a boye hal yastawu to Allah za su yi daidai jama'a Allah ne yake mana tambaya za su yi daidai to tunda kuka ce a Allah ce alhamdulillah kuma kun gane kun gane sauran kawai to bi ma'ana ma'anan yanzu gunkin da yake a takure a zaune a waje ɗaya bai iya motsa kanshi shi gunkin bai iya juyawa ya kalli nan in ya ji motsi inda ka aje shi gingiri gingin haka din nan a haka yake sai ka zo ka gyara shi inda ka fuskantar da shi sai ka zo ka juya shi ya kalli nan wanda nan kai ne komai ɗin shi shin wannan gunkin ne za ka haɗa da wanda bai azurta wanda ya ajiye shin nan bai azurta ka bai taɓa baka sisi ba bai taɓa baka kobo ba in wani abu ma ya zo ba zai iya tashi ya je ya gudu ya rufe kofa ba ko ya ture ma kai ne ma za ka kare gunkin wannan ne duk Allah zai daidai da Allah subhanahu wata'ala mai iko da kudura mai azirtawa dare da rana mai bawa bayinsa wanda yake sustaining nasu ya ba su ya musu komai wannan ne za ka ka ce su yi daidai da Allah na to Allah ce alhamdulillah da kun gane Allah ce to alhamdulillah Eh, Allah ce alhamdulillah godiya ta tabbata ga Allah kawai shi kaɗai ya cancanta a godewa a yabawa kada a haɗa shi da komai Allah ce ku da kuka gane har kuka ce a'a amma Allah ya ce akwai fa aktsaruhum akwai mafiya yawan mutane suna nan la ya alamuna su ba su san da wannan ba ba su da kwakwalwar da basiran da tunanin masu gano sam sam suna nan da yawa Allah rufa mana asiri wannan misali na ɗaya kenan misali na biyu kuma ga masu jayayya da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam abin da Allah ya aiko shi da shi na wahayi na alkur'ani na wa'azi da isar da saƙon Allah suke ƙalubalantar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ce wa daraballahu matsalar rajulaini ga wani misali da Allah ya buga mana na mutum biyu ahaduhuma na farkon su abkam bebe ne bai iya magana makaho ne bai iya gani kurma ne bai iya ji bai iya ji kurma ne bai iya magana bebe ne bai iya gani makaho ne haka ɗayan yake cikin mutum biyu ɗin nan la ya ala shay'in baya iya komai irin shi Allah ya baka a gida cikin yara la yaddiru ala shai baya iya komai a gida in ka mai magana bai jinka in ya ta waje bai gani sannan in ya so yin magana bai iya yi iya komai la karatu kun ga ai makaho yana iya karatu tunda kunnen yana ji a gani kunnen yana ji yana iya karatu yana iya magana a shi idon ne kawai baya gani to amma nan duk ya hada uku bai iya komai wa huwa kallun ala maulahu liability ne kawai akan mutum nauyi ne kawai hidima kawai wahala kawai in ka in ka sa shi a nan ba amfani in ka juya shi kamai da shi nan ba amfani in ka juya shi kamai da shi nan ba amfani gunki ya ke don Allah gunki yana ji yana gani yana magana wanda ya sassaƙe shi ya ajiye shi wa yake ɗawainiyan shi kallun alaihi gunki ya zama to liability a kan shi ma wata in ka gaji ma ka sassaƙe shi a yi faskaren shi kawai in na itace ne a yi girki nan ne ma ya ɗan amfane ka ruwa ya tafasa wallahi Allah in na dutse ne ka sassabe shi kawai ka mai da shi murhu zai dan tallafa wa tukunya ma ya zauna a, a girka abinci ta kun ga wannan misalin mutum ɗayan in ka kalle shi da kyau exactly yadda gunki yake yadda mai bauta gunki yake yanzu masu bauta masaniya su ne suke sharan kashinta kullum fa su gyara wajen su share kashin da ta yi su share fitsari su canja mata waje in wajen ya caɓe su suke haɗo harawa su kawo mata fataci kudin harawa kullum ka tirke saniya da ruwan sha in ta fara kirci ka sayo magani ka kiro veterinary doctor ya zo ya duba ta amma wai Allah ne don Allah wannan ba in ka mata magana tana ji za ta kalle ka amma kallo ne kai wanda ba ta ganewa kaga lahum ayunun la yubsiruna biha irin na wannan abin nan kaga wai Allah ne kana bauta masa bai magana wa masalul ladina kafaru ka masalil ladhi yan'iqu bima la yasma'u illa du'aan wani ka mutu ya zo wajen dabba yana magana ba ta fahimtar komai kaga wannan dabban nan gaba ka sai da ita ma ka huta ɗawainiya harawa kullum he kasu ba a tatsan nonon ta fa Allah ce kai ba za ka yi noma da ita ba ka ɗaura mata garma ba za ka yi huɗa da ita ba ba za ka lodo kaya kanta ba <coughs> ba za a hau kanta ba domin waɗansu shanu ana hawansu a ɗan tafi ba komai sai ciyarwa da magani ba riba kallun ala maulahu liability ne kawai akan mai kiwon shi ai gara mai kiwon dabba yana kiwon ta in taɓo shi ta mulmule ya sai da ita ya ci riba amma wannan babu an bauta mata kai ake sai cin harawa da ciyawa ba shan nononta ba noma da ita ba sayarwa ba a yi kuɗi da ita wa huwa kallun ala maulahu aina ma yuwajjihu la ya'ti bi khair ta duk inda ka fuskanta da shi baya amfananka baya amfananka bai amfanan kan shi ballantana ya amfani shi wannan mai masa hidiman da gunki yana wanka da kan shi ma da ya dan huta ce kama ya dan share ma inda ka sa shi ya goge jikin shi da ya dan hutace ka to baya iyawa to don Allah wannan mai wannan sifan hal stawi shi zai daidai da wa man ya amuru da mutumin da kullun yana umurni bil adli da adalci a bi Allah a yi adalci a bi Allah a kadaita Allah kar a hada Allah da kowa Allah shi kadai ne shine mahaliccin mai da kasai mai da'awa irin annabi sallallahu alaihi wasallam zai daidai irin wannan zai daidai da annabi annabi ya yi magana ya yi umurni ya yi adalci a yi tauhidi a yi kaza a yi kaza da shi da wancan wanne ne fi amfananka wanne ne ya fi kafi moransa sannan wa huwa ala siratin annabi ne yana kan hanya madaidaiciya hanya madaidaiciya hanya ta nasara ta jin daɗi ta walwala daga nan duniya har lahira to shin irin wannan ne wai za a ce wai ya fi annabi kaga ƙuraishawan makka suna ta propaganda suna ta yaɗawa wai wannan gunki ya fi annabi muhammadu wai abin da suke kan shi na bauta gunkin nan ya fi abin da annabi ya zo da shi a shiriya ta Allah wannan ala siratin mustaqim shi annabi shi wa'azin shi amfanan ka yake yana rayar da kai yana rayar da zukatanmu yana rayar da mu kyakkyawar rayuwa ta duniya da ta gobe kiyama ya ayyuhal na amanu stajibu lillahi walin rasuli da akum lima yuhyikum ku amsa wa Allah kiransa da shi da manzonsa Muhammad sallallahu idan annabi ya kira ku zuwa ga abun da zai rayar da ku kyakkyawar rayuwa ta duniya da kyakkyawar rayuwa ta gobe kiyama shi bin annabi morewa kake he ka ganka yanzu a aljanna kawai ba wata matsala ka ganka tsab a rayuwanka ta duniya baka da matsala to amma mutum ya rike gunki wai ana cewa wai gunki yafi annabi sallallahu alaihi wasallam abinda suke kai na bauta gunkin nan yafi na annabi sallallahu alaihi eh Allah ya ce wa huwa ala siratin mustaqim shi annabi ne yana kan hanya madaidaici wancan kuma suna hanya ta halaka ta bauta gumaka wanda in sun mutu a kai to Allah baya yafe ma wanda ya shirka da shi inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha innahu man yushrik billah faqad harrama Allahu alaihi aljanna wa ma'awahu an-naru wa ma lidh min ansar to kaga su tafarkin su fa dawama a jahannama amma suna cewa su ne ahada min alladhina amanu sabila suna cewa su ne akan tafarki madaidaici ya fi na annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kaga wannan a hankalce ba zai yiwu ba to allah ya buga mana misali da waɗannan da waɗancan na'am ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب إن الله على كل شيء قدير الله ما أوكاكين سركي يتشي walillahi ghaibu samawati wal ardi duk wani abin da ke ɓoye a cikin sammai bakwai da kasai bakwai da abin da ke tsakaninsu duk wani abin da ke ɓoye a cikinsu na Allah ne mallakan Allah ne kaga gunkin da kake bautawa duk yanda ka buga dai yana ƙasa kaga yana ba zai wuce dai yana cikin sammai kasai din sammai bakwai din a kasai bakwai din nan ba da abin da ke tsakanin sama da ƙasa duk wani abin da kake bautawa din nan ba za ka ce baya ko cikin sammai ko baya cikin ƙasai ba ko baya abin da ke tsakaninsu so Allah yana so duk abin da ka gani mallaka ne na Allah in dai gunkin da kake bauta a doron ƙasa yake to mallaka ne na Allah property ne na Allah in dutse ne ka sassaka kake bauta a doron ƙasa yake to na Allah ne mallaka ne na Allah masu bauta shanu in shanu kuke bauta a ina suke yawo a doron ƙasa ko mallaka ne na Allah duk wani abun da ya ɓuyan maka da baka ganin shi da sanin abin da ke wakana a cikin samai da kasai dukkansu mallaka ne na Allah subhanahu wa ta'ala ina masu musun cewa babu lahira babu tada mamaci in ya mutu babu wani hisabi babu wata aljanna babu wuta ta ya za a yi Allah ya iya tada kasusuwan da suka rididdige suka fatattake suka ninnike suka dandake suka zamanto gari su musun su kenan su argument din su kenan ta ya za a ce Allah zai iya tada mataccen da ya mutu ya ragwargwaje a cikin kabari to wanda da babu su ya halicce su fa da babu shi din ai yanzu wannan akwai wani dan abun da za a tattaro ma a tada shi ashe da mata da mutum shi yafi sauki akan me akan halitta mota ce fa ta ragwargwaje aka jefar da ita gagar wannan wai a ce wanda ya kirkiri mota wai ba zai iya hada ta kuma body work fa kawai zai fa ya tada ita da babu ya samar da ita yanzu wai kawai don ta zamanto abun nan garwa wai ba zai iya mai da ita sabuwa ba to su jayayyansu kenan a idza kunna izaman nakhira tilka idan karratun khasira fa inna ma fa inna ma hiya zajaratun wahidatun fa idahum bisahira yanzu mu ne in muka zamanto kashi muka rididdige muka fatattake din muka nike muka zamanto gari kasa ta cinye mu hmm? mu ne za a ce za a iya tada mu Allah ya suka ce to in dai har an ce za a iya tada mu to lalle dawa bayan mutuwa a wannan yanayin dawa ne na cikin asara Allah ce to ina tabbatar muku tsawa guda ɗaya zan buga kawai a tashi kamar mutu yana bacci ka ce kai tashi tashi an tare da sallah eh ka san sai baccin asuba wannan tashi ana sallah daga ga mutu ya yi haka to za fata an gane Allah ce tsawa ne kawai ku tashi kawai sai ka ga mutum ya tashi a firgice ina fata an gane ko Allah maɗaukakin sarki ya ce wa ma amru sa'ati shi al'amarin kiyaman nan da kuke gani in ji Allah ta da mutum bayan ya mutu a haɗa mutane a fili guda ɗaya tun farkon halitta da na ƙarshen halitta na ɗan adam farkon halitta da na ƙarshen halitta na aljanu farkon halitta da na ƙarshen halitta na dabbobi farkon halitta da na ƙarshen halitta na tsuntsaye da dukkan wani abin da ka sani na halittar Allah subhanahu wa ta'ala mutum zai mamaki kwana nawa za a yi a layi ana hisabi yanzu ko nan aka ce za a ɗan biya waɗansu kuɗaɗe ka bi layi aka ce ko mutanen kaduna ne za ku bi layi he mutu yana lissafi kwana nawa za a yi a binciki ayyukanka gaba ɗaya turan da ka balaga har lokacin da ka mutu a yi wayin ɗinsu a auna su a skeli a duba a nuna abin nan wani yana gani zai ɗauki lokaci in ji Allah shi yasa ake ganin kiyaman labari ne kawai zance ne wai abu ne kawai ake karanta shi babu shi in reality wai in ana so ka zama mutum kirki mutumin kirki kada ka cutar da mutane to sai kama maka kissan aljanna gana mutanen kirki gashi gashi amma ba wai don tana nan ba ne aljanna haka nan in, in ba a so ka zamanto mutum eh, eh, mugu ya ka maka wuta ga yadda ake kona gashi gashi ba ka ganin tatsuniyan gizo da koki da in ana yi ana yara wani tatsuniya aka yi shi fitsari ma sai an raka ka na wani dodo wanda babu shi a hakika ne amma fitsari sai an raka mutum ya je ya yi wani kuma in aina na jarumai kaga yaro yana zabura yana zabura wai da shi ne da ya yi ma sama da haka alhalin babu to ya haka kawai kissan alkur'ani nan a satirul awwalina ne kawai labarai ne kawai ana son mutane su zaman to na kirki kar wannan ya takali wannan ya kashe wannan ya abin nan a yi zaman jin daɗi a yi zaman rayuwa mai daɗi kawai to shine Allah ya ce wa ma amru sa'ati shi al'amarin tashin kiyaman nan da kuke gani na tashi ɗin da taruwa a filin kiyama har a yi yinin da a yi tsaiwan da kwatankwacinsa migdaru hamsin alfa sanatin kwatankwacin shekara dubu hamsin har a gaji da tsaiwa a je neman alfarma wajen annabi adam ya ce ba zai iya ba a je wajen annabi nu ya ce ba annabi nu ba ya ce ba zai iya ba a je wannan waje wannan annabi har a zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har a yi hisabi har a gama har yan aljanna su je yan wuta su je Allah ya ce duk abin da kuka sani da ya jibinci alkiyama da hisabi da gamata illa kalam hilbasar Allah ce kamar kyaftawan ido ne kawai au huwa akrab ko less than haka ma na gama in ji Allah kaman kyaftawan ido ko ƙasa da kyaftawan ido duk wani al'amarin kiyama na gama shi in ji Allah na aljanna kawai ya san makomansa na wuta ya san makomansa an rufe chapter kawai duk kaman kyaftawan ido ne an gama shi in ji Allah ina fata an gane ko domin inna laha lalle shi Allah fa ku sani ala kulli shay'in qadir shi mai iko ne a bisa dukkan komai in zai yi shi zai yi shi kawai shi ba kamar mu yake ba Allah ubangiji ya sa mu je lahiran asa'a na'am والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون Allah ya ci gaba da buga mana misalai na ikonsa waɗanda su kaɗai sun isa mutum ya yi la'akari da su ya yadda cewa Allah ne kawai ya cancanta a bautawa shi kaɗai Allah ya ce wallahu akhrajakum Allah ya ce shi Allah shi ya fidda kuku 'yan adam min butuni ummahatikum daga cikkunan iyayenku mata duk wani ɗan adam sai da ya zauna a cikin mahaifiyarsa a mahaifa sai da ya zauna a ciki waye ya iya fidda ku har kuka fito daga cikin cikudan mahaifanku mata ka duba kan mutum ka duba channel inda zai biya fito daga cikin mahaifiyan inda zai biya fito duniya ka kalli wajen ka yi kwamfiyarin ɗin wajen da girman jikin jariri ka yi comparing waye yi wannan fito da kudi hmm? kan mutum ka ga wani kaman gwanda in ka gan shi aka fito da shi sai an yi ta mulmula shi da kyau yana shan ruwan zafi eh? amma ka duba ta inda ya fito Allah ya ce thumma sabila sara wannan hanyar dan kofan da jariri ke bi ya gangaro daga cikin mahaifiyarsa ya fito ni na sauƙaƙa wannan hanyar ni na buɗa shi in ji Allah subhanahu wa ta'ala ni na yi wannan aikin ni na yi wannan aikin ji Allah subhanahu wa ta'ala a lokacin da na fidda ku daga cikunan iyayenku mata in ji Allah subhanahu wa ta'ala bayan kun zauna a cikin kun yi wata tara aƙalla ku ci ku sha a ciki Allah ya san yadda yake dai ciyar da ku yake shayar da ku kuma ya san yadda kuke numfashi domin a wannan mahaifan akwai ruwa jariri always yana cikin wani ɗan ruwa haka kamar yadda ke iyo kar wani likita fa ya taɓa ni gani nike yi nema akwai ɗan ruwa wanda ruwan in yayi drying ya bushe ya sa sai kaga jariri ya mutu baya iyo baya motsi amma jariri yana ɗan jujjuya yana ɗan jujjuyawa haka iyaye mata suna jin yanda yake dawa nan ya dawo nan ya dawo nan ya dawo nan yanda in ba wannan ruwan yaro zai mutu ko kuma fa yana numfashi ya ake ruwan baya abin nan shi yana fitowa ka jefa shi a rijiya shiru ko a ruwan bokiti ya tafi kenan amma ya aka ya rayu a cikin wancan ruwan ya ake ya samu ya ci ya sha daga cibiyarsa nan ta nan ake injectin masa komai cibiyar nan da ake yankewa ka gani likitoci fa su mun afuwa ina fata an gane ko sannan kuma mahaifiyar shi nan za ta sha abu mai zafi ya shiga cikin kuma su zauna da jaririn bai kona shi ba ta sha abu mai sanyi ya fito ba mura sai ido haka za ka tarar waye ya kare shi ya ba shi eh, eh, ya securing nashi ya kare shi ya kula da shi a wannan lo sannan da ya tashi fita kuma Allah ce ni na buɗe ƙofar da ya fito ɗin da mutum ya fito fa la ta'lamuna shay'an Allah ce ba abun da kuka sani ba abin da kuka sani banda kuka wani da ya fito makuka kuka zai shaidan ne ma zai dan tsakure shi haka sai ka ji ya tsala ihu ma mana a ci awa ne alhamdulillah an sauka wannan kukan shine kwa yake ji ya ji murna amma in an ji yaro ya fito bai yi kuka ba to ana tantaman bai zo da rai ba to a lokacin ba kusan komai ba in ji Allah subhanahu wa ta'ala wa ja'ala lakumus sam'a wal absara Allah ce sai na sanya muku ji da gani duk ni na halitta a tare da ku ji da gani wal af'idata na halitta muku menene kuma zuciya af'ida zuciya Allah ce na yi haka duka la'allakum tashkurun domin ku ga girman wannan ni'iman da na muku don ku gode mun ta hanyar bautata mun da kaɗaita ni in ji Allah subhanahu wa ta'ala don mutumin da don wanda ya baka hankali ya baka ji ya baka gani ya baka tunani wannan ya gama maka komai da shi ne aka bambanta mutane da dabbobi walakar zara'ana li jahannama kathira, minal insi wal jinni lahum kulubun, amma la yafqahuna biha wa lahum ayunun la yubsiruna biha Walahum lahum la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun kaga wanda baya amfani da waɗannan abubuwa ma aka ce dabba ma ta fi shi hankali amma Allah ya ba wa ɗan adam to na baka ji da gani da tunani da hankali amma ka zo ana maka wasa da hankali ka rike wani sandararren abuwai shine allanka ka ƙi bauta ma Allah ka sassaƙe dutse ka rike wai shine Allah kana ta kuka kana birgima kana faduwa gaban shi wayya maka kaza ka je kabari ka yi ta kuka ma malam wayya maka wani abu na kabarin kaji can kasa banki ne aka cikin banki aka tona aka sa shi ne da zai rika miko ma kuɗi da baka miliyan da yake fitinan son kuɗi kawai ya miko ma kuɗi ya baka kuɗi ya biya ma bukata to Allah madaukakin sarki ce wanda baya tunani da waɗannan abubuwa da na bashi ido ya gani kunne ya ji hankali a yi amfani da shi to Allah maɗaukakin sarki ce wannan mutanen kal'an'ami kamar dabbobi suke balhum adallu sun fi dabbobi maɓata to Allah da ya mana wannan don mu rika gode masa ne shi yasa ya ce mana inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ula'ika kana anhu mas'ulan waɗannan abubuwa guda uku da Allah ya mana su in ba mu bauta wa Allah ba muka gode masa muka masa ɗa'a da biyayya da ladabi akan waɗannan bai wanda ya mana ya bambanta mu da dabbobi Allah ya ce wallahi sai na tambaye ku akan su gobe kiyama jinka da ganinka da hankalinka ɗinan da na baka ba karamin abu bane to Allah ya ce dukkan su sai na tsaye da kai gobe kiyama na tambaye ka game da su ni'imar idon da na maka ni'imar ji ni'imar hankali da tunani duka na maka waɗannan alam naj'al lahu ainaini wa lisanan wa shafataini wa hadainahu najdaini Allah yana challenging ɗinka ban maka uh, leɓɓa guda biyu da harce ba ka iya magana eh? ban maka ido guda biyu ba ban baka harce ba amma duk da haka ka kasa karanta ƙur'ani kai idonka ba na kallon ƙur'ani ba ne ko harcenka da leɓɓanka ba na karatun ƙur'ani ba ne ko Allah ce sai na tambaye ka wannan ni'imar babba ce ina fata an gane ko to Allah ubangiji ya mana albarka ya mana muwafaka mm. wannan shine abin da ya samu a yanzu kenan sai mu shiga ɓangaren tambayoyi alhamdulillah tambayoyinmu na yau ga su kamar haka assalamu alaikum wa rahmatullah allah gafarta malam idan aka haɗa sallar magariba da isha'i saboda ruwan sama ko wani dalili shin ya halatta a dawo don yin sallan tarawihi a masallaci to wannan ya rage zaɓin mutum ni a gani na tafarillan an haɗa wa mutane wanda yake ita ce tafarillan tunda an haɗa magariba da isha'i to ina gani wanda aka an haɗa ne don manzon Allah ya ce a haɗa wa mutane a sauƙaƙa musu don kada a sake dawa da mutane cikin ruwa ko a da da su cikin taɓo to irin wannan idan ya faru to sai mutum ya je ya yi sallan tarawishi shi a gida laluran da ta sa aka haɗa tafarilla ina ganin ba sai an dawo da mutane cikin ta ta nafila ba ina fata an gane amma in mutum ya gashi zai zo ya yi bismillah insha Allah bismillah zai samu masu masa insha Allah sai su haɗu a yi group ina fatun da ya zama to lalura aka ja ta gaba tun lokacin ta bai ba aka jona ta da wannan to ina ganin laluran nafiloli sai a yi su a gida mutum ya zama to limamin iyalansa a ji karatunka amma an ce ka ka shiga islamiyya kaki yawa ya ce to baba bismillah eh kai ne liman ga yara maza da mata ana ji eh kuma a bayyane ake yi fa baba a karatu a bayyane ne mana to eh, ala ayi halin yanda dai za a yi shi sauki sauki na Allah ne manzo Allah ya ce idan Allah ya muku sauki ku karbi saukin Allah ya san niyanka da ba a yi ruwan ba da za ka zo Allah zai baka ladan ka zo din shi rahmatullahi wasi'atun rahmar Allah a yalwa take a yalwace take Allah ubangi ya sa mu dace na biyu mutum ya yi mafarki ko mani ya zuba masa ba tare da wani nufi ba menene matsayin azumin azumin ka na nan garau wankan janaba za ka je ka yi kawai Allah ubangi ya sa mu dace tambaya ta gaba assalamu alaikum wasu lokuta mukan yi rantsuwa a kan ƙarya wasu lokutan mukan yi wa Allah alkawari da ba za mu sake aikata wani zunubi da aka saba yi ba to malam azumin kafara na rantsuwa na mutum zai yi gashi mutum bai san adadin rantsuwan ƙaryan da ya yi ba me shawara ta a takaice dai mutu ya ji tsoron Allah wafa zo a aimanaku Allah ce mutu ya rika kiyaye harcin shi ya rika kiyaye rantsuwa ya rika kiyaye wannan amma idan mutu ya rantsuwa a kan karya to zai azumin kwana uku ne da wannan bai samu ba ya ciyar da miskinai goma abinci idan wannan bai samu ba ka musu tufafi su goman nan in maza ne ka yi wa kowa doguwar riga da wando da hula kaya cikakku da za a yi sallah da su in mata za ka yi wa doguwar riga da hijabi da ɗan kwali shine za ka in mata za ka yi wa kenan in maza kuma doguwar riga da wandonta da hula su goma za ka ɗinkawa yadi mai yadi mai kyau na mai taqabbalu lahu min in zaka bawa Allah ka bashi mai kyau to wannan ne mutum idan da ya yi a baya bai sani ba bai sani ba ya zamanto masa al'ada yanzu ya ji wa'azi ga hukunci to sai ya gyara na gaba kawai ya gyara na gaba ina fata an gane ko yawa alkawari ma idan eh, mutum ya yi wa Allah alkawari ba zai sake wani zunubi ba mutum ba zai iya ba sai dai kawai ya kulla ba zai sake ba wani zai ce wai in na sake Allah tsine mai wai in ya sake yi don ka tuba daga zunubi ba za ka taba zama mala'ika ba domin asalinka ba ba a sumi ba ne shi Allah ayyu hibbu tawabina yana son masu yawaita menene tuba in ka yi ka tuba in kai ka tuba amma ba a so lokacin da kake tuba da niyan kuma za a yi gobe ba a so amma karshe ɗan ya yaudare ka ya ce abun naka ma renin wayo ne saboda haka ma Allah ma baya makula ka gara ma ka san nayi kawai ka tuba a wancan ka sake ka dada tuba ka sake ka daɗa kai wani iri ne a karshe ɗan ya yi discouraging ɗin mutum mutum ya an tambayi waɗansu daga cikin magabata ya kake mu'amalantan Allah wajen tuba ya ce inda nake mu'amalantan farantufa ta in na fita ta yi dauɗa in na da'un wanke gobe in na sa ta ta yi dauɗa in na dawo umme sai ka kyale ka daina wanke ta don ta yi dauɗa kuma ka san in ka fitan kuma ai dole za ta yi menene dauɗa amma da son ka kake so ta yi dauɗan sai yan sabulun kana so ne kullum ai ba da son mutum ba ne mutum kullum ya rika mu'amala in kai din ka tuba kai nafila kai istighfar amma a nan da niyan ba za ka sake ba amma nan gaba za ka ga ana iya tuntuɓe to wancan tuban naka maimaita wannan abun ba zai kankare wancan tuban naka da kai a baya ba domin kullum ni adama khatta'un wa khairul khatta'ina at-tawwabun duk dan adam mai kuskure ne ko mafi alkhairin masu kuskure su ne masu tuba nakum tukhti'una bil laili wan nahari wa ana aghfiru dhunuba jami'an fastaghfiruni aghfir lakum Allah ce ku masu tuba ne dare da rana ni kuma ina cikin gafarta zunubai matukan mutum ya zo ya nema inna allaha yabsutu hubin bil laili liyatuba musi'un nahari wa yabsutu yadda hubin nahari liyatuba musi'un laili hatta tatlu ash-shamsu min ha Allah madaukakin sarki yakan shimfiɗa hannayensa da rana don wanda suka saɓe shi da daddare su zo ya karɓe su yakan shimfiɗa hannayensa da daddare domin wanda suka saɓe shi da rana su zo ya gafarta musu har ranan da rana za ta fito ta mafaɗanta randa rana ta fito daga mafaɗanta to layan fa'u nafsan ha lam takun amanat min qablu am kasabat fi ha khairan Allah ubangiji ya sanya mu cikin masu tuba yanzu aka rama kalla kai da ka saba yi kawai sai a kiyaye na baya ya wuce yanzu daga yanzu kuma a kiyaye akan rantsuwan ƙarya tambaya ta gaba tana cewa Allah ƙara mala haƙuri da jama'a Allahumma amin a malam ka fassara mun ko ka fassara mun ko ka fassara mun wannan addu'ar da kai ok to umarni ne ka fassara mun ne eh, wannan addu'ar da kai domin ina sonta ta inna waliyu zalika wal alai ok ok ok ba addu'a ba ce na nuna matsayin Allah ne na ce Allah ya samu mu cika da kyakkyawan ƙarshe shi Allah da muke roƙo innahu waliyu zalika shi majibincin wannan abun ne shi mai ko mai iko ne ya ba mu abun da muka roƙan innahu waliyu zalika shi Allah majibincin wannan al'amarin ne ko mai iko ne a kansa ya mana ɗin ina fata an gane wannan akaramaka Allah a riƙa rabbana atina fi duniya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban assalamu alaikum dan Allah malam ya halatta mutum ya sa a mai saukan qur'ani don biyan bukatunsa to saukan ƙur'ani dai bai tabbata a zamanin da ba amma ana iya karanta shi ɗin a yi tawassuli da shi shi ibada ne a karanta shi a yi tawassuli da shi shi ibada ne ina fata an gane ina jin a haɗu ne a yi gayyan saukan ƙur'ani ko a yi gayyan mutum ya karanta a yi tawassuli da shi insha Allahu ibada ne kuma ko sura ɗaya aka yi insha Allahu bukata za ta biya insha Allahu tabaraka ta'ala so a gani na babu laifi a karanta shi a yi tawassuli da shi a roƙi Allah subhanahu ta'ala amma mutum ya zamanto tsakanin shi da ƙur'ani shi sai dai a sauke mai amma shi baya iya karanta shi shi ba zai taɓa ƙur'ani ba a'a akwai kuɗi za a sauka mai ya biya e, shi ba zai je ka'aba ya yi ɗawafi ba a'a akwai kuɗi zai tura a mai ɗawafi a ka'aba wannan kuskure ne ya kamata harcen naka ya karanta ga ladan harufan ga ladan ka ga biyan bukatan da ka karanta domin bukatar ka ta biya ɗin kar mutum fa ya yadda a bashi a baya wallahi nake gamu annabi fa lokacin da jibrilu ya matse shi a jikin cikin kogon hira ya ce ikra ya ce ma ana bi in din nan shekaran annabi arba'in ne shekaran shi arba'in ne ka yi karatu ya ban iya ba ka yi karatu ban iya ba ka yi karatu ban iya ba to amma kafin manzo Allah ya rasu dinnan sai da ya iya karatu zai karanta qur'ani da ka komai haka duk da cewa mu'ayyadun ne min indillah amma ina nuna cewa wai na kai shekara arba'in aka na lawo yanzu mu ne za mu zauna muna alifin ba'un insha Allah za mu dai sa himma kan yara <laughs> amma muka ai aka na lawo shekaru su yi nisa at the age of 40 manzo Allah ya fara amma ka ka ce wai ai ya wuce ya wuce ai tun ina karami ba a sani islamiyya ba ka fara yanzu tunda ba a sa ka ba ka sa kanka ina fata wallahi wannan ba hujja ba a daure in ka kyautata niyya ka jajirce Allah zai baka qur'anin nan ka iya ina fata an gane amma je haramin makka ana ibada kai sai waya a hannu wannan asara ce Allah ubangiji ya tsare mu Allah ubangiji ya mana albarka muna tawassuli da wannan zaman da muka yi a ɗakin Allah muna tawassuli da azumin da ke bakinmu muna tawassuli da ibadan da muke da wannan a wannan watan muna tawassuli da ayoyin da muka karanta na alkur'ani Allah ubangi ya biya mana bukatunmu na alkhairi Allah ya kare mu daga dukkan sharri da fitina Allah ubangiji ya ka mana tsaro da zaman lafiya da kwanciyar hankali da aminci a jihohinmu na arewa da Najeriya ta mu gaba ɗaya da ƙasashen al'umman musulmi na duniya Allah ubangiji ya yi ma 'ya'yan da aka haifa albarka Allah ubangiji ya yi wa iyalai albarka Allah ya ji kan iyaye da kakanni mun rasa wani ɗan uwa ɗan wannan majalisi wanda ake kiran shi barista shatima a yunus barista shatima a yunus regular ɗalibi ne a nan mai zuwa dindindin da'iman karatu a nan ɗazu allah ubangiya masa rasuwa ina ji a sultan bello aka masa sallah amma shi ɗalibi ne na tsakanin magariba da isha'i wanda suke group na wannan majalisi sun gan shi wataƙila za su gane shi 'ya'yan shi ma duk a nan suke karatu Allah ubangiji ya ji kan barista ali Shatima Allah rahama masa Allah kyauta makwancinsa Allah haskaka masa ‘ya'ya da ya bari da iyali Allah jibinci al'amuransu Allah ba ma ‘yan uwan shi haƙuri Allah ba ma wannan majalisi da ‘yan uwa da suka san shi suke karatu da shi a nan kullum Allah ba su haƙuri Allah ubangi ya sa mu ta yi kyau Allah ubangi sa mu cika da imani Allah ya mana albarka